أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد تعالي الله صلاة يسويتي بعامل شنو تبتع محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النبي فنجو معي صفو shibe wikin shashi fa shibe guto ta ko na da hijja 1434 na jin daidai be 1 november 2013 insha Allah ta'ala ya ci da katoli ta fi hati kulli muyassar nafi'a li kulli muslimin wa muslima da 345 ngabo don ya ci gaba da littafin wuce bayani na sai bele na wuce yi haƙƙi yanzu yau da bara haƙƙi ya ba da yi ko? Eh. ta cabi haƙƙi ya yi na tatiyan ne ma labe tiyan ẹbú ẹbú yi da ko? Mm. mini haki na ulo liyari na nga ebaga yi zanele ebe mi na ko ma mm. na ebaga yi doshi cin na o nke lagade kede eba wujin adalci tsakaniyan inu ujo na ko nke la hadisi mm. mm. bi ya na na aisha hadisa alisu bin maliki na len yi ci lokata yana na aisha nan nke ga man ga hurmatu tafdili ihda zawjati haramu bo ya tiye zulai min do ya falala alal ukra ya ti ta tiye min do ya fil qismati ya bayan gigaye fu wa qad saha anhu aki kawa ta daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam shadid tsanani en wuna na da tsanani na an zulmi rajuli zaujatahu na ba wajinu zalimcina li sabi ukra etiya ini ba ce wani bi ma'ana wai min doci ya falala ta ciye min doci wai yabo na wai nan na bu wai wudu ya na wai wudu ki ya na wai shide ya na na wai shide ya na na wai ji bolo bolo biya na na wai mai lan na ji zalunci a ni za a salamin kanela a jihacin gagana

wọn zalunci ji inda gwabi yarda yi min nasuya amma ga ya ga waje yi mi ko waga da yi mi shigo wace wa da jini woro in woro na mawaji na mai e egiyan tugi wa da bayan tugin nan fa gutuwa ba bai ga wajen gani ko wace abin gani ko iri min na soji zalunca nga ga waje yi shigo wace wa da fayaworo amma ya woro na wafa na wuce ba zaura wa fayawashin wa da bayan ba zaura na wuta wace a daga ya fo yiri ni ɗagu yau ko? na tsoga na ba فقد قال فقال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام من كانت من كانت له امراتان يعني جاء ينغبا فما لا اله احداهما wuce fanda ba zai nimi ne a gonan ja a yau mulkiya mazanna da fuwa da kiyami wa shi kuhu na ga lubi wale gan na ji wani etin zane ga je ga inu ti na kun ijo wuce ji zan saka ni na gani na je na bwana ga wuce kwanzi kwanzi ga wuce alabi da fuwa kiyami ce ci ta yi sadiquhu yana ya ganna gaskiya nan wa yi akiduhu wuci magbuka nan ga kawli lai ta lai gaske suna suna gam wallan tattati wa an ta dilu bai na misa'i wa ya ji ya ne ya ji adalci tsakanin zagi jona walau arastun kai ga ya ga ya ji kokare tin adalci salata milu kullal mai ya ga fafi fa bayani ma fata zaruha kalmu allaka wa bayani ni lai a take da ga waju hanga hayi wannan

báyìí ẹ̀dàgá dé inú tí wọ́n wá inú tí a kùkù misali ko ìtàgùn ga inú tí ya imi tigoto malin ga yamma amma efo guba na wai gina mi na mefo nituwa da yawo tolo ya yi mi na ko? ẹgbọ́ àjí láfíà ní ọ̀lẹ́ ní oyin súlù iná ìsókè mm. wọ́n jẹ́ àmá ìsúlẹ̀ èkì ọ̀ ìsúlẹ̀ ètò èkì ní ọ̀lẹ́ nínú kó wọ̀lẹ́ ń wọ́n tàbí lú bẹ́ẹ̀ nìta ọ̀lọ́ harrison nínú na a na wọ́n ya ti gẹ́wọ́n lóye ikọ̀ a kó ọ̀dá ti gáà níwá àmá ẹ̀yẹ́jì òótọ́ náà owó kún lànàánà kéjì bòlóbòló lọ yíu tí èyí ẹ̀yí ti yìí tí èyí sí tí ètọ̀bọ̀ kó ẹ̀kú gan yíu lọ́gá ti dé àná ti dé àwọn tó ní ó lè kó bẹ̀rẹ̀ wà wa gbòrògbòdó hàn ìwọ́jú ọzọ́ alúnṣà amma abu yana su da ya wani wato da control yuwa kuma wadan tattace wunan Allah ya samu dace matsalayin gwa al'adu bai na wuna filkisma adalci ne ba a ji tsakani yayin yujiyo nga da yi ni ni ko da yi ni guba ko da yi ni guta ko da yi ni guni kuma ji na guni ga wanda ga da yi ni na ganni na kin wajen wajen halitta tsakanin abu wani zalika ya ban noma ka na sallah sulmi a jiru bai na nisa ya filka kismati a nabi sallah sallam a nufi ya jin adalci tsakanin inu ya bayan gigan ya fo wal muku su a tatan wushi ta yin yo ne ma wa min hukuki na na damin ya ki hajo na alwaji ba da yi wajibi lahun da ya yi mijinin. fa'an urwa ibn zubairi radiyallahu anhu qala qalat aisha ya qalat aisha wannan aisha gan yabna ukti ya waye ya gimi da bana asma asma asma'u bint abi bakri ne ne zubair ibn awam nan gama rotu ibn zubairu na na aisha ngan kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yufaddil ba'dana ala ba'd la ni sa sun wai ya sashi ni fada ta tiyar sashi ba fil qismi ko e bai giga ya fo ba ni gi inda ne be lokacin wai sai da ba abona na'am

wọ́n lè lè di ẹ̀rù lórí àmá rẹ bá dáṣíṣì wọ́n fò gan sàká ní inú òjò mọ́tò wọ́n ná fogúbà wọ́n fogúbà yóò kó wọ́n bá dẹ̀bà wọ́n fogúbà wà dákàtà wọ́n fogúbà ní àṣà àmá gbá ní ẹ̀dà tí bẹ́ ṣìwé fẹ́ jí irú tán wọ́n tó fò tó gan tẹ́lẹ́ ni àmá ẹ̀fọ́ nígbà ẹ̀fọ́ ẹ̀yìn nẹ́nà nga so da kun ka tayi min nauta te jin harka ju ula ji min na to ja? mun mm. ji ja ni kuma efon ne efon e yi min na efon ne efon e e yi min na e ba be ci shigen ci na sukun mun ji hankali a imi na wufo na mun ji ni be bai laje ti gangocho

nga de observe ga imi ba shi so tiyan go le nga ate oja abi tin ba tiyan la he ni ake na de un amma wa didi wa dede ba ne no lagun lagun wuci na wa bi an zalunci ya ba mu kuyo ko ina yi ga shi aga ga yimi kazan wuya fu kan ga ino wa fiyo daga da to abi ka ta ɗan yi wa jo rada to ga gajiyar daga yi mutum lube ko? da yana biyu a kai ka lafuwa doji ka zo doya ni daga yi mutum lujun be fanuwa bai yi yi min na rugade bukata rutu wajen da mutu a cin gaga ka cin gaga wai opere tube mi za a yirin na ya wa da ke hannu ci sayar na babbaga wasa to ke yaya? ma a ta gula yin wunan ya bana sai fili ga wajen kiyayen wajen hannun sha ebole yin zaki da emotional feeling sarauni kuyo nazari yi wuce hankali buga satuwa gaya bon yi wala wacce ga da laifin wa biya a lashi sha ya biya yawo shi yi yàtọ̀ ìní ìgbẹ́ tí mo súnkún ìmìyàtọ̀ àjẹ́ corporation wọ́lápẹ̀ ogun jí fówẹ̀ ya ẹbá ti rán àdẹ́ àgbò kànlẹ́ ní ọjọ́ a orí ọ̀gá ẹlòbátà kànlẹ́

nga je sunde yin e wundu lai woruji ko ji gani ku in mm. zagin doci ma wuje ba wundu lafi yin woruji kawai ha a tatun wani zagin doci da mboye wọ́n wà gbọ́n ṣan eye bí ẹ ba wundu dẹjọ ká ń dọ̀rọ̀ nga dẹbi lè ní dọ̀rọ̀ inú náà babu masala yin wúrò lò bá lè wájú bá lè zauji wani wajibi ta cinye ba wani an yaji da fil kismati wun ji adalci ba ya ji ganye fo lagun na ya yi mushi sai safari ma a wuto ya zanzu bil qur'ati bayna gunna wa ta qur'ani takanye mi jo wale ko ne wala ji qur'ani doku wa bo wasna da ka wasna da ndo ka ba taka da kada ko wuji kiyo ya fa ya fa wupi wuji kiyo wuya ji wade wuya ji wa ga ji kiyo wa to ali ko aw ma wata kada kama digiya wata kada kama na gami a lojo waga waka ba robe waga akuni jimbanin nan waka ba ndo tobe so kwa lafo so bi ba shi kenan ba wuti rubuji rubuji rubuji wuya jiji roto za no wuli nini ale ga yi da ne ga do a <laughs> na ndo Eh? wọ́n ní ẹgbẹ́ ìlànà ọ̀rọ̀ mọ́gá tí àmọ́gádẹ́ ẹ̀gẹ́ náà wọ́dígẹ́ ìwà àlóyì ọ̀gán ìwọ̀ orin tó ọ̀jínú ńlá àti ìlànà inú mọ́ fàájú tó hmm. hmm. ń tẹ̀ ẹ̀fà àbẹ́jẹ́ ọ̀gá ilé ẹgbẹ́ ìjìn wa ga ya Hmm? ko ma zan gwaci gashi shi ejin webe laji excuse hmm. waje ni ci da wa mai lutun wa abuja wọle ko waga layi ni oro yin ji to da gun abuja gani duwi wa ji to gutun albarko ti abe shi bi da su ni wun na ga ga wa ga ga ga wala da shi ni ma ala na su kun ke yi wannan magai la ta fi yi ce bi sun yi bonan ne zamu ta ni sai sun ga da su no ga za kaza ji kaza be baba ya yi ji kaza be mu yes Allah ya samu dace sanu min mu'minina Aisha radiyallahu anha da ba umul mu'minin ne mu'minin na Aisha sai je da gani goyi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam gida annabi sallam alaihi wasallam kana idza arada safaran gai wa alwaji aqra baina nisa'i waje kura sakani yin nujo imam al-bukhari galu yo to muslim to al-imam an-nasa'i shiratu nisa'i waji kura sakani yin nujo bal yajibu ala zawji waji wajibi ta tiye bo isti izani azwaji nuwa wa izini bayin nuji an yi muraba fi baiti ihdahunna ke je ka ga uwa ma a ta damuye ko a ta jinzin ke na ka ta yanzu ni min yayin mujo nan idza arada abe ke bagaiwa an yam kusa inda ha gan wude bayan wucin fi gari yau ya ma ji fowan misali banin nan waje ni guba ko ka ta zanna dana ka ta zanna dana ko hmm. ko flat na wafi a na dana ko na flat na wafi a na rikiyo ko dana amma efo ne efo yin zanen ne gawa rikiyo gawa ta yin ko wadda bukata yin a gonuwa yawe wadda bukata yin a latiga yawe wadda bukata yin a kaza. jikaza wadda bukata yin waji kaza wadda bukata yin waji kaza alali man wuyi mi na ba, ta wawaci ka ta yi ban da hannun yi na nage fowon a zo ya sun waji fowon wale hmm. an gari ba ba mutum nan wa fiye fiye ga kiyo wa eh? da shi kata hui one of the two wa ya yi zini wani zaka zan jin zini a ni a sai a jimi zinke kata yin zaka zan kuma zaka zan jin zini a mi e su mi gada kata zaka zan treatment na ga jin ami fuli na suna a sai a ji kiyo a sai jimi ba gwai gwai ne ne le zan wa ya daga na jiga a wo bai suna misali awo to mo pe ga ndoro de ba pe so ba te yi de ba ma wo de bo ga ba je ba a di kan wo wa ni be ne ke wo ni a se feel e wo wa wo wo to a ka ko mm. wo mo wa bi e ni a ko be ne bi a ta ga ni ba ta da mo ndoro re ngo si be ngo ma ngo ma za mu yo ha ji mu yo bo go a ku ha di يا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه عن بسيء جيجا na nabi da batun wani allazi mata fi batun to a nabi sallallahu alaihi jani lidan a nabi zai ne ga aina ana gadan ya sun ba mi yadan aina ana gadan ya sun ba mi yadan yuridiyo ma aisha nan kwana ya fi yana na aisha azwajuhu imi mijin ya nabi sallallahu alaihi wasallam jayi jiyu ya kuna haitu sha gan wanda ba ni gabu nan fa kana bai ta aisha in annabi sallallahu alaihi wasallam ci da don ka tana na aisha hatta ma ta inda har annabi sallallahu alaihi wasallam hajji hajji ci ka tana na aisha radiyallahu anha ma wal bukhari galu boko وقد بوب البخاري رحمه bukari الإمام البخاري لا بعد بيتوش na نصر البخاري لهذا الحديث بعد قام babu. isti izanu rajuli nisa'ahu babi na gaza bagi waizin yayi nuji shi an yumrada fi baiti ba'dihinna ke a juzin ke batana udana da katan zanu ci min yayi yuji wannan fa azinna lahu ko a ci mai zini ji qala ibn hajar ibn hajar ya sai ci guyu wa al gharad minhu huna yi manufa ga na babon nonon an alkisma da hunna ta da giga ya fashi ya yi ni ya kutu bi izini hinna kunga a cinya da izini ya yi ni fi zalika ya cinya cago faka an na hunna wa habna ayyama hunna ke wa gaini ne ke na ya fashi tuwariya da tilkan ke wa fi ya yi ni na su a nabi katu ba da dona waje imi guri ko? inda haka imi ne ya kiyo ko? imi waro ya fatimatu imi waro ya zainabu ko imi waro ya asma'u imi gujila na dai bayan da nan imi guni ta na waje fuyen asma'u na mala ibrahim na iba agun zaguni ni na wọn jí kíọ pàtàkì ìdá misali na wọ magaji na fukun zana mu yẹ gbọga nini yẹ ni ujo na izio a iṣetu ko? o hmm. cigato to asma'u to zainabu to fatimatu ne wa izini da ya yi doktor na gawa da jimiti benin nga be ba ni na wula eh, mi luda ka ta yin aishetu da wanci ya bu ajimi cibedan to bo so kan wa izini wa be ya izini jiya aga ajimi shi kenan babu gaba fe 3 tuwo hmm, ba lefi imma ebo na nga yi minu yebo gano ne ko hmm. ko ma imma nga ini orongi na gboka wuta fe le e da lamarin ga sosai takayen hmm. inu jona ko awu ma wele oto ga imin na so un je skili in bet na jin wake dan wuye waza ne kenan mu haje skili ru chan wannan wa ma ci ba lo ma je imin no fi mm. wele ko wa <laughs> ma je imin teacher ko diga na ko wa ma je de ni malama islamiya wele ko un ga yi ka ta imin no so in no su ne bo ce un wele no ga da ah, ki yo ga ja be ji kan so mun to ku wa ka na ga da wa doktor ne ta zabe den bon mm. ẹ̀dẹ̀nu ilé wẹ̀ tó ká ìjẹ́ pa ìrì kan lọ́mọ kan lẹ́ jí wọn kẹlẹ́ tó aga jí wọ́n lé wọn àdé skin na lè jẹ́ náà bí ni kó ọ́ wọ́n dé ní gúnì ní Amma ní ni na sáré o àmá ìní nàtò nàtò yà àtúmá ò ló ń jẹ́ yìí ìdókun sọ́dọ̀ wí tó gìjẹ̀ láàrin ká tó ń gbé màá fi bèèrè tó bú ọ̀nà wọn máa ń. ó jẹ́ àkẹlẹ́ ẹ̀mí lọ sẹ́yìn sẹ́yìn nàbẹ̀rẹ̀ á nana fa ẹnu wo ne kúkà ẹ̀ ń zàgì ní ẹgbẹ́gbẹ́ ìzàgì ní ẹ̀yẹ ṣìdè ní àṣìdè ní pampas ní shi òfúta na ke biya hanko ebe eh, laga gani je ne ga ga tu bo ga eh zai di so bo ne ga nga ga ga kala ba ta gumi ma na ka lafiya da mu ma so a ba ni ta ta ne nga amai min na so na sai ya ce ya kala wuni je tun be ci tu cho e juji inda ci fiya e ba inda ci fiya kaza kaza ga

amurci gam wa mislu tawafu alayhin na jami'an misali yanda dai nga yi tawafi na mi za su da mai yayi miji ban nan jigan da mamu gobare ina majalis ne kiyo inda kiye shi ne anabi ya ne jinga to bai miji bai ne waju na idi bai wasu na idi bai bai wayo fi yoni wa di fueni ya to a hunne bata ne ga to ba kamar ta kaddama zikiri ke mina bayani wani annan فالظاهر يعني ظاهر أن ذلك بإذن صاحبته اليوم إنه بإذن يمين غام ففهمش نعم ɗagu yau ko? ɗagu ko ga shi shi ganin nan waje aishatu waje fatimatu waje zainabu wa maje asma'u efoye asma'u wa asma'u je da so kun katayin zainabu mu ko efoye zainabu kuma efe zainabu wa zainabu je jo ga fatima tu fuje ka tawo fiye har ko ba bingo le ga na to ga na sai ba ta tsayi waje adalci ba bane ba zalunci ji in ga yi na to a'a wa saji bi asma'u ya ni amma to su zai zainabu bi fatima matu biya shi kike da doyi nan asma bi ko wani ne wa ju ya tin wa ga to ni ne ko ga e, e, yele yi so ko ga ji kiyo to ka mu yau mm. mele ga ya ji fuwa na wani

in kare ba abin ci ji waje abin da ke ya sami da ba ma bi cuda ba ni wani tisha kan gana ni da yajin baro in ji hankali ya gaji maga a gaji ga. ko ya gaya kwa ko da zane kwa ko ya kowa bagi. ko mu lashi ba kaza za mu ci a ya da su

wa ba za duwe wo wa gagan da ce biyo ko amma wa fi jima'i jami'ar mara'atu fi gani yau ne amma wa ji fon na ji wani zai ji fon wani duna ifti za sai bat ya amma wa wa ne bai yi ba ci tsaya ki wa jiga da wa mun ne misali ba ngo ne waje aishatu waje fatimatu waje zainabu waje asma'u amma aishatu hu ne fu ngo lokata fatimatu waje bagaduyi mm. eh mm.

lẹ́tẹ̀ ìdòdó ó tún wọ́n mọ̀ ya pẹ̀gọ́ láti gádọ̀ wọ́n ni ẹ̀yìn rí mẹ́jì gẹ́ ti it's okay like this bà náà zèrè ń gbọ́tí ẹdẹ́ náà ń gáyì fọ́nà ń gáyì efo zainabu dáza ba wa wà dáàbà asmau dáza ba dúnyí wà dáàbà aishatu dáza ba dúnyí pẹ̀gọ́ ti gádọ̀ kó àmá fọ́nà ń efo zainabu na, wà lọ bá zè wai a can da shafi ya sai su ga gaskiya ya la'ashe ji kan ko lokacin da ga da shafi ji biya wanda su hannu abin wadda wato fa nuji fuwa ya na wai sani wai ga daga tabo sa'an nan na ke wani wata ko ga daga a hotel sai ci sa da rungu ko ma rungu wallahi <laughs> wani ya gunga fa wani ya ga irin da ga sai ga fi zagi to shi ya yi lafiya amma ga ta zuni ga gaskiya e ba mu ti kan doro gashi action bó wọn dán wọ́n lè náà káàmì ní ìgá gbàkúrà ní na káàkùn ní ìgá jísàlà ní jísàlà káàkùn ní ìgá jíwáàzù ní jíwáàzù kó hmm. káàkùn ní ìyà bàzà áyà dánbọ́à hadisi dánbọ́à náà èké ìdíkíọ́ èké bà ẹ̀hẹ́n a ní mara gọ́sọ́lọ́ ní wọ́n wà máa mú jẹ̀rọ dùdùkú lẹ́ alẹ́ yìí náà àmọ́ wọ́n gan ya gwala tuna a tun jima'a na faza min mala ba sa bin na ta bilefiya ya hadisi ummin mu'minin ya ba hadisi yana ummin mu'minin na shirar da Allah ana kadina na shagam kana rasulullah sallallahu sa a ma fi idan sarafa min al-asr in ga ta al-asr jizo da kala ala nisa'i anabi la na dan bayan ganne ka ta yin yujo fa dunu min ihdauna anabi ke la ba zai anabi ke la ba ihdauna eh zai ni min hawa eh. arwa al-bukhari ko to muslim wa fi riwayati ruwan wace maza kalla yau mu da kyar na aje fa da illa huwa ya tufa alaina jama'a fata ne da laziki wala wala ga da ba bayano fa yadnu min kulli imratin anibi ta la tabai la gildondo mana ko tuwa ko kisu ku zogwa nin ga da amma wa ji kiyaye wa ji jima'i duniya wa fi riwayatin wiqa'in min ga riwaqa'in hatta ya buluga ko anabi ta fiye jina hata ya buluga ilallati wa fi yawmi ilallati wa yawmuwa anabi ta fiye jina hali lanabi la sunan ngai zanan ngau gani fe bi tin da nibi ta le le kato buganci le ruwayan biyo ruwayan abi dauda matsala yin gbọ́rọ̀ jẹwa zu ọgbọ̀rọ̀ rajuli ba da nisa yi a tsaromin ba badin ja izuro na gaba ya shishi wa wasa shi ya yi nuga sashi nan ya guyo ko waka zalika hacin aga fa hubbu ba'dhin nisa'i akthar min ba'dhin idh ya yayin nuga sashi jaizun jaizu musulunci mo ya hadisi abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ba hadisi ya abdullahi ibn abbas radiyallahu anu ma an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu annahu dakhala ala hafsa sai sayyidina umar ga da bai hafsa hafsa ne ya juna ko hafsa mai iniya ne bi fa qala sayyidina umar tiga ya bunayya ya ya hafsa ya gimi so la yagurannaki hadhihi allati ajaba husnuha hubba rasulullah sallallahu alaihi wasallam ejin zagi na na esun we safiya ni sallallahu alaihi wasallam ne ma na zuwa ji shara na na aisha ga mini wajen daruwa ga anabi ya bu sarwin gawaman ha na anabi ya wuna yuridu aisha faƙasas ala rasulullah sallallahu ala rasulullah sallallahu mutum na rai ci ga wuci ya anabi sallallahu ga umar ga daban wani ma umar ga wuyo fata ba ala anabi sallallahu sai yi tamar anabi sai yi tamar wa kad ba wabana al-bukhari fi al-imam al-bukhari laga nabi da sahih al-bukhari ga babu hubbu rajul nisa ya afdalu min ba'd babi na gaza baje waje boye ya sashi yin yu ga sashi na wa tabassum an-nabi sallallahu alaihi wasallam eh ita imana annabi sallallahu alaihi wasallam gina wasu da sunu min sallallahu alaihi wasallam lima kila na ikraru yo yana jinan ya gana gana ina na ga wata na ga anabi yabo za anabi yabo na na isha ga na gina na sai na murga da na fa har ya ci ma ga ya anabi nan in ga eh ga ya wuce anabi ya ga mai sun suna anabi suna na ya wuja ni na fi jawabi wa fi jawazu tafriq fil hubbi bayna zawjati wa ja'izu yo gayan za le ri da takani e boyo wa takani e nujo li anno mi amal kulubi e bon nan nan da nini ya e ti en yagbon wa adal min hada enama kela enama kela dalili ga na ka ga be na su al hadithu amru ibn al-as radiyallahu anhu qala wa qultu unga ya rasulullah ya tuce yanzu yace ajin na ta habu ne ka zuwa je boye ya ga mine yazo an dibo qala unga aisha ga nan je boye ya ga mine yazo an yone na aisha qultu unga mina rijali min za ba yo suku qala unga abu ga abubakar da bayana na aisha ne ya abakar nan ga mi de kiyo na mi de boye ya ga mine yazo ba libo no de na ga ni ga zo je boye ya ga nan unga aisha umma ji aisha ko yin ni wa wọ́n lè ko kó bóyé mọ́ wọ́n ẹ̀dẹ́gbọ́ natural kó ẹ̀yìn mọ́dẹ́gbọ́ ìlà ilé kí è jíun wọ́n fẹ́ dìbò ẹ̀yìn yẹ báyẹ̀ báyẹ̀ misali mm-hmm. bá ní wọ́n lẹ́dẹ́ ìní hmm? ìní wọ́n náà initially wọ́n yẹ bú ngálẹ̀ ìtìjú tó yà amma un ba ma wa ma yi wa yi guta wuce le gan e ko ji guta gun ni shija ni ga tin su gun un security ani wa ya un ya wo diga ko un ti be shishi wo tin kya wo ta mi ni uzo wo furu kan don do wo fodia wo wakata ko waga ya gani jami'ai islamiyya wanga bayan ya shi makanta boko nga ga ya shago e, waga ya yi wa biya wanga a ciyan wa waye zune waya waga dukiya layin wa dukiya ji lalace wa ji damuwa daga waya wale uje bata na waje bukatun ga wace ga waje da bai zaki mai banin nan ko waga waye juna siya ganin nan ne wata yi kare ko yabo shi ko wangire yabo shi o takata dure yabo mi ga lokata to kan shufu jita kan shufu nu ke yabo mi ga tin alu bandoro mare wagan ne pata ga be zagin ne wujan ga in majigi zakan ji bayanin na ne wale ji shi shi na ne kaza kaza kaza ga waji wujo ya e ba dai bai na kilo ne ba bai ji kiyo da bai ba da wai biyan su giri ya e ji san kan da shi mi ganjo ya e ba da wai mi ruwan da jigan na su mi ruwan nan wala ba su wala titi wangi wala lalala da kata wala kata tazu wala nu ko ya bafu kaga e bala je wa fi to ko ni mala wala je mi a sai wala ka sa fe jire ni alele ware e ba be jiyo e ba ga nan nan madabo jini kuma ga to e ko yi min na suku e bala je ka wa sa be ba yo ni a da ni alele won a jito damuwa ko mm. ya baga shi wuce kai malami ne ga wabo eh wabo ya je ja bonno kai gaskiya duba bi lafu lawan nan lan cha kai kai bi lawo ya dan wa ufe du ya dan bezi yo ufe we do kai mala ha da ufe da la jusu ya wa yu ufe da nan ko wa yu fi da lan ji ti wa yu kai me le ga wannan ma bu banin nan to ne je bai fe da bo ne bugo nuwa shi ba furu ga jo da nuwa fu to ne patu shi wa wa ko de jan fe ke ta do fe ba ko no ka shi kai me lego wa kawo ga ci be yi abuna da fata wanda ci da ke mu yi lago lanyi wa yu fe fo ba ta ga le la wala to bo so ko yi ni na nana be ni ba ti so e we gan no ne to bo gan bo ya di ya ba ti so da no jo na be ni pa ta ni we di ya o da na su bo e wuta da di ke wa bi Wale lokacin wuce miye mafari tsohon na ko miye fayin tsohon na nga zai gan wai ta shi yin jigan jisu a lege ta bu malali Eh? karshen abai ga tigajin alalimin ji tigajin wa <laughs> wani je ni nimi nomba 2 wani da lokaci nomba 3 kan giti gaji ya ta yabo don lan giti da lokaci uga ga sofiya jin da nomi wa malimi lebo mawaye wasu abu yi bai sai zo wuce gani zuwa bai ga salisu ji wuce ya wani wuce daidai ga wuce daidai wuce daidai ji wuce biya eh mutu ni ya fa'ina mashi wani ngaji jiya ngaji mu na wani iya na shiga jin jinto goye biyo re hmm. matsala ya gura kismatu bai da bikir wasa yi gigayen ya fi tsakani ya yi yin gani bai ba zaure wata hiri sai bai na a tasbe wata taslis zane mai tí ẹ̀ oúnjẹ tó bẹ̀zọ́wùrá ní wọ́n mọ́ lẹ́yìn tàyíwò ṣàkà ní ẹ́ fowútò àgbẹ̀ fowútẹ́ bí màá náà ní ìwọ̀gáde ìmì ṣìwá ní wọ́n ti bẹ́ jíjẹ́ ń tújú àwọ̀ ẹjẹ́ ń tújú àwọ̀ náà pa for seven days wọ́n yẹn gbọ̀ta tí náà jíjẹ́ láti láti lágbàtí náà gújí kí ọ yẹ̀gù jí a ilimi a ní ẹ̀fù jẹ́ nẹ́gbọ́ a ní ẹ̀fù nù ẹ̀lá ní kẹ̀gá ní kẹ̀gá ọba ní ti ìláwú within this period ẹ̀jẹ̀ àti ọ ẹ̀jẹ̀ àti ẹnẹ́jì wọ ẹwà náà agẹ̀yìn olùgbé ẹnẹ́jì wọn tó ẹwà náà ẹnẹ́jì so ga ga fugutu a bayan yanzu yin yoro san kayan miyan su da jiyo ganji su ya ci wace a da gafa tsakayen yin yoro da bai mai fahimci a ya fahimci ni ganci ɓarin wayo awu ma nga ya ga imi na to be jiyawo ba wona da zugun yi ba zaura ngu yo ndu da wali ko ba wa ja de ko ga be be ta ju pu yawo to no pu ina na zugun wa ga fo guta ji da yi tubo be zo wa ja de ga fo ta bo gangani be ya eh eh kwayo mm. ta kago ma en ba zaura nan mun nga ga e fo guta na la kun yo we fo de mo mi ga fo di be to bo mi ga wa yo we ba shi kenan ba wani wazar da kristo da adli mini ya nashi lawun ya al'amman ya adalci nan ma'an mm. nisa famba da yin zagi shi nan gaya al'adlu bai na wunna ya zujin adalci ko tsakani abu fil qismati ya bayan fogon inda limukusi ya bayan na wadan babu aqibar zafafi zumayen yawo ne bayan tarewa ko aga imi labiya wasan ka sun goyi na aga imi labiya yi nan nan wasu ke da kun bayan ya bayan da na no daga na layi biya wani dan bayan yi wurin nan da fukutuwa ba ngai in su gina ko mm. kuma ga ba da wanda bu fukuta yóò lè yà oru wọ mẹ́ bá oru bí ó dẹ̀ bọ́ tó mọ̀ wọ mẹ́ yà oru fakadi kanin nabi sallallahu alaihi wasallam sai iza bana bimra akin adakin gaji tarewa bai yi ne ma nan ga ga aga yi miladi ayu na ko ga consumption ba da jiga dona ne aqama indaha sab'an anabi adan bai go ba idza kanat bikra nga yaji yantu ginan aw salasan ko mafuguta idza kanat sayiba nga ba zaurana ni hadisa anas ibn malik ba hadisa anas ibn malik wa nun kala nga as-sunnatu ne sunnana idza tazawaja al-bikr adda ke la ga jingi yantu a wani aqama indaha sab'an wa dai tuba fugutuwa ba wa idza ta sayiba wa magajin ba zaurawo aqama ha salasan wa dai tuba fa wuta. akhrajahu al-jama'a ila an-nasa'i walakin amma يجوز للرجل جائز يا زباجي أي خير زوجته ونغي صلاة يعينون إذا تزوج عنها ba ونم وكانت سيبا إن هذا كي موتي غاي بزورانا أن يسبع لها a فقط أبوغوي ويسبع لباقي أزواجي ya فقط أبوغوي من أيضا في القسمة bayan جيكم فعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها كده عن إبزاء سلم نوجه مسلمة أقام عندها ثلاثة نبي دكته مسلمة فمتع فأراد أن يخرج عن نبي شغلته وواقم عدود عقد نفمتع قلت فأخذت بصوبه مسلمة في الأواقف وعنبي وعنبي وعنبي تياري يبكاته وجري عن إبزاء سلم قام in shi iki sabatu laki kun ga ba mai alifo mutuwa ba zai tawo ba wa in sabatu laki sabatu lini za maga alifo mutuwa zai tawo mai alifo mutuwa zai tawo mai kenan eh. wole eh ni ga mana mana na to ku ba ni ka ni mu to mina ni ga su so zore wole na dona ko ba ta yi ciki bai nan ya ci adalci a shawale ga ya ba ni ga da shi ba ni na misali ba shi shi wa waje imini wace imini na wajen hankali wajen in maji guba ko maji wuta wace bai ji noro to yawo e ba da ji noro to na ogan na zugun goto muce ga ni e pa ngoto e guba ga mi wa go more ko yuta ga mi wa go more lugba noro to nu duji kiyo ojú mú bí àmọ́ wọ́n ya yìí ti yìí gán ní àwọn ẹ̀gán fòyà gán wọ́n ẹ̀gán fòyà ìní ẹ̀fà ń tọ́ à

sai ba da yi mi ga da cin ne ba da doji mi ga wa ga kyo a cha da ni ne mo mi ga ke yi mi jiji a cha lugwa pe ne irili ne ju da mu anu de nga a cha fe di yara bi ku e ya be ke te wu ma zo ni ba fe ku ti ngai we ju e ba ju e bo ne e ba fe ti ga ba be ne we ji ne amma ga ga nan ne ke ga to ne da wani ba ko maka ẹbá òdé jí inú oró iná tó yìí òmọ jí oró yìí bá ń náwó tọkàn náà àmà àdẹ̀ káńgáwó láàtọ̀ bá àwọn ẹ̀gẹ́ fò àmì àmáwọn ìyá yẹn yìí ti yìí magagùn gan ní díẹ̀ wọn mímọ ìyàjí bẹ́ẹ̀ yá mímọ èjì yẹn yìí ti mímọ láàkùkù à ṣáwà mẹ́tẹ̀ẹ̀dẹ̀ ni? mísẹ́dẹ̀ bukata ẹ̀ bá rẹ̀ daga zai wani jiyo wani fushi magana na daga zan da cagayen male kuma daga ne ba daga ne ba jinyoro ne suku mi yana to yi ego ne nga don ngo lewo ga ji gara na kuma aki uci amerika kata daga nan wuta a confess a nuna gyara jina na suji mai da annabi wasu ko fali wani an yi ji gyara amma olugwa to ba ne ɗayan eh, yi na a tumbi a cajin gyara a ga so a yi gosu zane ga dabe yi nuta na ẹ̀yìn bí nà ǹgẹ́ láàtà àti e méjì tó yìn làjú ló ti ẹ̀ lágbẹ̀lọ́ bẹ̀ẹ́ nù sáyẹ̀ fòṣìgẹ́ bí èyí yìí ká dàbí ayára rán epo ní bà ní ẹyẹ yín ná àṣìtúpa wọn àmọ́ ń gúdú kò tó bá kó tó àṣìtúpó. ìṣàgbọ́n ti yín yá ló. ìṣàgbọ́n ti yín yá ló ń da kóòtù. ìṣẹ́gun àgàyẹ́ ni olókùnrin rà. ìmọ̀ṣẹ́gun àgàyẹ́ ni olókùnrin rà. umagaji akure yani ungamini uji kwekwe nwajunda nepe tindo kanwe chiendo chiyebi adigeni zwa chiyo to inza ginwe chi dambu amma zanwe chi da fabwe den chi min den chi be zanwe chi atabe ge mu ga alali en wannan wasu be be nan kala unga guta ni ku ga gunya ni ne ne cikin mm. ga jono nga ma na biyo ka kuno nga da ma ce ka kala kima ma ce le be da kala ron ji zukuna ka run ga ga ji shari'a ni je eh ma ma misali akin ya yi goro na dai ba a jiya yi muna nufa kato ya nufa kato wuɗiyu wani ya nufa kato ne ganda hannu na nufa kato zamani na nufa kato wa yi sarawi yi wuje yi a nufa kato budan yi nuwa fi a nufa kato budan yi wuju su fi a nufa kato budan bai ga wajen ganewa ko? ta tifun tifun annabi ka dubu don shidayu annabi ka dubu don uwa ma'ula da asibiti annabi ka dubu don jambaki nga ta tami suna tanzali nga na yana yan tuba nga na tuba na bangus nga fi gwana bangus nga fi bicina ke wani wato ruka nunga da gwana ɗaya koro nunga da kino nunga da korona sheni nunga da korona yan susu nunga da korona ndo ole don ko e wannan wa da ci kina alan na ci cin sola fat waje yi ndo ole ko alan na so ati kiss me before you die ami ki zo ka mi wo tun be style ye te ya cho <laughs> eh no wuti shi kenan kan da cewa zai nan ya tiri na tawa ce a mila shi kukan sanga wa ce wani jiya wucin ga tunanin na tawa lubata wa ce wucin da bata bayani mai ala ya gowa sun zuba na biyo su ibu ne biyo su miji ke oh layi ilaha illallah eh? a za khalikun layi eh wasu a gumbe ya zo fata wasu ga fiye waya yi wata fiye jin na yawon wanda wuya yi sai shi fiye fiti to yankin batan na ga fiki bo annafa kato waga waga yin yau kiya tas inda jiga Allah ta take kiya tas to tura take wuwun su dawo en ji ciwanji ji na kufuye na kufuye na ban ngoni makilin nun ga ne suna tooth brush nun ga ji brushin na ba ko eh an oda ingredient nun ga da bukatu na mutum mai tenu ɓasa na hanga fiki wa nufa ka tunin mu amma to su ɓasa ne ne su sa'atin bin sa'atin gurgudun hali kalugba yi mafi fa wani zamani yawane fa zamani fiye na dambo yawane fa zamani ba na gunyi na dambo yawane fa zamani ele na dambo lokacin da bani wani bukata ya wuce ne gwe ke ya wuma lokacin da bani wani bukata ya wale ne gwe ne ya wuce ma kuyo ko nga ga hunde bukata yan wa da jengo te lendo timo madawa ka tambe ti waki je fe no wa la ka ti ne go ne te be wi nyo mo ya o ke joka dawo ta ni ta ta ga fi karkashin kiwo annafa ka tunin bo ngo li a shala bo da ji zuwa wa hadha al-haqq zahiru min qawli Allah ta'ala an haqqina na sunnatu ci zahiri na baba ya ce na tuna ga rijalu qawwamun ala nisa'i baba giji ayyukan wa muna ta ce zagi ko na na gai zai je la yadda yi no bi ma fadal Allah ba ala ba ne sai ce aya ta ce shi wani wa bi ma an fa kuni amwalin da yana ke wuni ne dukiya jona no le sabaji owó yẹnjí ti yí tó fòwá fún and the rest méjì lò bẹ̀rẹ̀ náà nìkú láìsí bí ilì wọ́n fi tí láàá ẹgbẹ́ ni fi bàjì kò bọ́ à wọ́n lè ń lọ tó dẹ̀mí wàtàbọ̀ ìdígé ìlànà òbí ọ̀fẹ́ ìlàwọ́ ẹ̀kí ọ wàtàbọ̀ ìdíyà wàtàbí wàtàbọ̀ ìdọ̀ tó nílé fún pùn ìyà ọgbà náà kàyẹ fún iyọ̀ nípe fún gbèsà rẹ̀ wọ́n àjọ bọ́ọ̀lù si yìí mm. wọ́n wajibi tankin doci wata fito yau nufi dulu akumuleti fi ago wade bukatun wade famfo a after for enugu ba ga nuwa ita da kin yau fake da dan yi ne be hmm. mun hmm, ji mun alhamdulillah ne wale a tulu su ko da bayan na wazi nafakatu ewowi ɗayayen giti ga adres na bayanin fa wajibatun lil marati ala zawja ne wajibi ne ba sai ya yayin nuna hmm. waya dukunu fi umumiha min yana ke ga da general annafakatu wani ga ke ali ta'a yin giti yaji wal kaswa gan da tufu ya fa wa kullu ma yahfazu ala ya hayata bin dole ne ga gurayu wuta ne wo ga yin zagi da bukata yanzu ce rayuwa wani ba gidiya nan kun ya ta all classes of wanda wuya ne zagi da fani ba gidiya fani wuce hmm. rufuta da na kayi nole wa ga jin na masu kofe nole wato ga jin na ya yi no orientation nan na cile rufuta ya rufuta yi wanda hmm. ya kado wa ji ala rufuta nan da kwanne kwai fiye pa fe lugo ba ka ta bata vonuro nan ga wa fe jar hmm, kando ti wu gbo papato kando ti wu gbo kansan kando ti wu pa ibi ne gboje pada ne gbo aga dati kando ti wu gbo egun kapo to fe ka e wa gan pare wa gan wa gan wa gan pare bi e. ya ne ga ne ime he ngo le wo ge je kala ba ni ngo le e ba wa se bi ti to ngwa wo ga bi e wo wo ge e ti de be te ki sa ni ni kando ro mm. no no te buba ati no to e ti wa ge je wa gan kìrìkì dùrù àríbẹ̀ tí ń kó hmm. káṣì nọ́tọmọ́tún àtàlì tọ́dún nọ́tọmọ́tún àti hmm. ìfúwádún káṣì kan fún nọ́tọmọ́tún àti ìfúwádún zùmọ́ nọ́tọmọ́ bóòtì ní gun àwọn náwọ́ nọ́tọmọ́ owó àṣẹ́kù kẹsẹ̀kẹsẹ̀ ní pátá ẹbọ́ kí wo ẹbọ́ ẹbá bẹ̀rẹ̀ ní àṣì láfíà wọ́n tó ẹbá mọ inú ọ̀gẹ́ ìjìnà pátá ọ̀kẹ́ kọ̀mẹ́yìn káàrin nínú láìláì lọ àgá mọ́rí àmá ni wá àjígẹ́ méjì bẹ̀ kí ẹ lóṣù fún <laughs> ah, wọ́n ti bẹ́ẹ̀ lè don wuce goto lugwa da labaye libo lawon ciole labaye ne goto no wele da ku baye goto ya za wuce ganin ne kun ga i love you <laughs> ba hmm. shi kenan ba ebo yi wa gaji wale wa sai sanakan yana na ji waji da na suku waji ya wannan suku wale wa sai appreciate har wai ganga amma kawai ga shi da yi wuce pani fi ofondoro wa mai comment yan waje wasa ta yi kazo to ne ngami adi kazo kai wajen ko to ne mishi tuba ba da style kaza ino foto ta ci da hannun go sun mishi tin ba wasu sun yi ne ji kaza da nan wasu a cikin akan da ce wa gajiyar gini da gini ce biyan su sun ga tunci a sashi waye wa gajiyar ko suke shi wa da nan bugu tun nan da ko to ko daga yi tun sun ko su ko ga yi tun kan ga yi kini wajen uwa lawan da kuromicin ne da bada mu dele da gini ne wuce wuce da yansu su yi rinan mata kun ga tun mi dai magaza ya kuna kuna waza

Allah ya rasu laya tuki yanzu yace ma haku zaujati ihdana alai ma haku zaujati ahaduna alaihi ki hakiyen mi ta kiyen yibo kala anabi ga antu ima ha idza ta imta yau yangi coji ka kuno to gaji yangi cinan wata sura idza ta saita wa maga fa kayan mu yu kayo fa ga ce zai yi zaba jina wajen da shi ta mai cibo lakwai fi abun nan gu miliki fi abun nan na kaza fi abun nan mai tiro gajo na gazan na biya abun nan wato ya shi ba ko binyi wa bin lomi gajinar su kuma shiga gani biye méjì kọ́ọ̀lì yẹn. òṣìṣẹ́ búrẹ́dì ní ti ń wọ́n àdá àwọn tàbí àdàṣe búrẹ́dì tí wọ́n wá tó kò kéré jí ní ti kan ikan tí yìí ní yẹ fún pátá àwọn òkúrin àdẹ̀lẹ́gàrí náà ṣe fi lé lọ yàrá wa ti bi miliki guni ko Ndị eji onwe wọ́n ẹjọ́ rẹ̀ ní ọjọ́ àwọ́gbáná na gádà da bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ sí wọ́n ti ájì tẹ̀fẹ̀ ní dáìmí ngọ́ọ̀lẹ́ wọ́n tó ga jìnà gá kún ọ̀nà imi gáàdì jìnà gá kún ọ̀nà ẹjì gáàdì jìnà gá kún ọ̀nà ngọ́ọ̀lẹ́ zanlẹ́ practice àdìsí ma tòtí ìmọ̀ ìdásọ̀ ìmùtàgbáyà wọ́n jí kóyìn fi wala

wata kuma ya zata saita ọmọ yìí káyọ fún wọn tó bẹ́ẹ̀ fún káyánú náà nígbà yìí dé bukata èdè kan bá yìí ni sàbẹ̀rẹ̀ ọ̀jẹ̀ dágbẹ̀ gẹ̀mẹ́ nígbà yìí dé bukata èdè kan bá yìí nígbà ọ̀jẹ̀ dágbẹ̀ gẹ̀mẹ́ ọjẹ́ dágbẹ̀ tọ̀ ìwọ́sọ̀ kó jẹ́ àṣọ́wà adẹ́ ti jẹ́ ẹgbẹ́ alẹ́ mun ga ko gina hmm. wa libye na wa fe la ta gina wa libye na wa fe la ta gina wole ko wa libye na wa fe la mu tv ale de sa kun ne ga mu tv wannan tv wannan kwano wannan kaza wa fe da de ne la la kunu wani ba san ne je je da ya zano ni wata mu wagon fuje fa ba fundo ke nan ja mai kala bana yes le ton ne shi bi shi kan le ton aji ke shi ne shi kan nawu ne fi nawu ne fi ni kuni ne fi ndo yi ko no ba kan ka mu yo da je don we ti o da bi da tuyu amma ba yin da ti kan doro

wọ́n lè ní pátá jíjẹ́ díà kí wọ́n yá òkú ọ̀rọ̀ tó ń gbẹ̀rẹ̀ èdè ńlá yíò sí aṣọ pàtó kánúwàci ya bollon mutu ya yi wani waje shi bai ka ya isa na kawai wafon shi da ka na kan gano ko hmm. ta amma ba yi mace gashi ga kuma jini ɓanga gaskiya fi sabi layi wanne wanne ne gaskiya wanne ke ne ke sabi ne wani eh, eh, na da ko za ka zo ya fuka wani wani na in ya shi mai gwaga da shi ka a ga islamiyya ba wani bai da wannan wasu wani goma nan ta su ne da zai da gajiya. Ɗaya da gajiya a fiye ku dai ba ni. An zo tinyama kan ta kiyani wasu hajjiyar zai eh zanne mu abin yi wani wurin in gama wani yi eh no lati wani gashi ba kango mhm. falayan farida na bi to ha min ga sai da gengi cho doji mu wala wala bi sharabi afira shi eh no ge fino to bo ge fiyo juice we fi lakasara wefi viju wefi miliki wefi yogoti wefi wazela loko kama ni zuwa to ba mu ngai yo ya fi ga be shi go mate mu ko sai ne no bo lo da wa biya on haba mana wala bi kaswati wala bi kaswati ko de je ko le ka fe ma wo ya turu ka fi ja wo ya turu ka hi aja ya wa ni yayi ne guma dan ariya unde ka wanji fa marido marido ngoma bal fi ta'amiha wa kiswatiha hiya mutsayi ni yanzu ci na waji na totufuwa na wafana mutsayi min na wawo laji a tuye juji bil halali ya amma yanzu ci wuce tuye na wasu na totufuwa na fana ngayi halalli wadda ya je na bata ya yi yawa fa wa da sawa bula zai bula da wuce koko wafi zalika hadisun na ma'adisi bai tuba min hadisun shi hadisun ya sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu ga annabi za su ga innaka lan tufiqa nafaqatan ade dukiya na waya wuna tattaji biha wajh Allah na wa dukiya wanci waya ba fiska so ya ce wana illa wajin ala ya illa faki wa dilazu hatta ma tajalu fi fi imra shika hatta dene we la da yi soyi mi wo wona wo de no ko en ta waya mi o jina wa dilada mm. bai guyo ko mm. wa bo so ga nan nan ɗanyin to wajen nan kuwa eh wale wa ɗanyi wa toku da sa ɗanyi wa jike wa toku eh yake ne bezo na kan na lugba ni gula ba ni ɗanyi su wa jike wa ce gubo wa ga wasu ɗanyi su milai kan nan da wani su wasu wa jike da ya ɗanyi su wa gubo na wuyi mu ga abin to so eh kaga wa su daga da jiha wa mai ba shi kenan ba e gona ba gini wacce girman kai yake lanu ya biyu ita daidai rayuwa eh? hmm? ya nito daidai rayuwa ɗan na mu mawa junta kimiyyar mata na gajin na ne magan wunga a fiye sobe ba wani lokacin gajin na gbata nan al'alimun jara musulunci wa hmm. an yi wato musulunci yawo wace kawato wato jirgin su shine ba gije fai da yi mai fana wato style wa kika kawo sai mula style kin kaya kin bugan wato yana na ko idin mm. yan na ma wa mu mm. uwa mana ko mm. awo ta kan wati ma waga ce waga nan na wale a uwu jike wato ukiyan ko a mai jira ga kenan lafiya ga mun gaji fulan kashi wa fe shi fulan riya ya giji Ilé ẹ̀wọ̀, lọ́yẹ̀dẹ́ fún ọ. Mo tẹ́gẹ́ ẹ̀dẹ́ fún ọ tọ́fù lápẹ́ hadisi ya sauban radiyallahu anhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga afdalu dinari yunfiqu ar-rajulu ala iyalihi afdalu dinari dinari mai dafa da ganin gai dinaru yunfiqu ar-rajulu ala iyalihi gai dinari ne zai zai wuke iyalu shi nan wa dinaru yunfiqu ar-rajulu ala baki fi sabilillah da dinari ne zai wuke dabu shi nan nga ono dojo ko ni jo ala lokunda nan wo dinari fi ko fi ko ala sabi fi sabilillah nan be dinari ne zai wuce jama'an wuji na wole dina no be jama'an wuji na na wuce doko nan na mi wona ani bi gane de fala ga mi ubo ga e dina na to wuce ya ne wona wannan wole don ko ga ta da na waje tara jambu amma wata tara buwarin gafe da waje a jama'a e da jama'a wai kiyaza miyo januma gafe da waje da jana kai da bu amma wajen alkhairi ya zamiyo janama a'a al'akarabu na wula bil marufi hadisa abu da radiyallahu anhu ga annabi sa sallam anna rasulullah sa sallam amara bi sadaqatin annabi sa sallam mu ji foro ga da hadisa sadaka faja'a rajulun zabajin da ci be faqala mu ga indi dinarun mu da dinari ne faqala ne anfiku anfiku alana suka hadin na rushi wuce tita ci wai kala ga indi akhar wanda dina da ci ne kala ni ga anfiku ala zaujatika ala zaujika adina rushi wuce imiye wai da bane kai mai zauji wai la ba mai layin kala ga indi akhar ga mi ke da dinarin da cire kala ni ga anfiku ala wanda jika dina rushi wuce giye wai kala indi akhar ni ga zawon ga annabi mi da dina da ci. ne kala ni ga anfiku ala khadimika adina ji wuɗe kuku yewe kala indi akar nam da dinarun da cini kala anabi anta an ta abu sanu wato ne bayani kuma nan go ya kani do ba ne kenan nan ga to ba ini eji da kuku ye ni waji bezo ne to bona ji ali alkhairu waye alaikum matsala yin gbaro masu infaqi min mali zawji bi ghairi iznihi haramu yo na imi wa fe da wudu kiyaye ebu ma ibe izniya ebu na ne wala yajuzu lil marati hunja alal yaymiya an ta tasarrafa min mali zawji fi mali zawji ana wa fe wa fe je bana bana ma na wa fe wa wudu kiyaye buna au tauke ku minhu illa bi zin kuma afi wudu ki awon kun afi wudu sadaka ko na sai bai zin yabe ibn ali sa sallam go la tauke ku imratun shay'an min baiti zawjiha in zagi wa wudu ki an wa weno ti min duki ya e buji ba illa bi izni zawja sai bai zin ya buin wa safa ya ce tafsil kalam alai qariban insha Allah ya e ga yabe ci e ga nawa ke bai goro ibn ali su ke bai goro be ke dai mi ga doga kawun ga na wu eba wuya aji damuwa ma tanwa ma fuye mai nasu imi gake a cin gaga jibe imi otu aji lada ya sadaka nun jina ba ma aji lada ya wunga wu a ta ta wuce wasu ne stoki fa nun su ake da lada ina wale dana in ta be gburu ga wale dana ko jawazul jawa mas'ala yin gwaro jawazul akhdhi min mali zawji idza kana bakhilan hmm, na'am imi walimi ne dukiya ya bonan abeke bagayi ebotanci nan wani be ki zabi tu mana ki kanji ya gannan qultu walakin hadha mashrutun bi kifayati lan ko mm, fi nafaka fi nafaka amma ne ga sharati ga abeke ba unga wudu ya de family wuji yana ga kwanu ngole no problem mm. wa amma in kana bakila man ga ibotanci wala yi otihim minan na fakaki umewu dukiya ya ya yushi ma ya fi ni yana kwana sai ya juzu lahum ana zaka ne jaiz yayi mini wani mini ya dukiya ya bugu an ya ku zo min mali ma fi wuli mini dukiya ya boye na wa kwana hmm. banin nan waje ni ini wai biyan wai wai biyan giti walulu asibiti a ulimi ne wo wani ngali na wula da asibiti ko hmm. ulimi ni dukiye wo wani ngali na ko ushe miti na waji na na waji na ko to ma wede wewo wa maji umade bukatan flask unde bukatan roba ko ne lafo gina unde bukatan pampas ko ne zanga yuzu ne na timbe hmm. ah wọ́n lè kọ́ ẹgbẹ́gbọ́ wùlìdú tí ẹmí ni iye ẹgbẹ́ ẹgbùgbọ́ ní gáàjí ẹ̀nà jìnà agbẹ̀tí ẹbá gáàjí ọmọ ẹjì bá gan ẹbá mẹ́ tẹ́bọ̀dù iná àmá ká imi gáàjí èlìbí wọn àlìlí bílí marufi kó hmm. yà á dẹ́rẹ́kì yẹ bolóbolo yẹ na kúnra àmá wọn àti ẹjì bà ní dúkìá náà wọ́n dúlù hindu bintu utba ibn rabi'a inda ba annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat unti gan ya rasulullah ya tuci ya tuci inna ba sufyan rajulun masiku ati ba ne ga abu sufyan ne za ne ta wani ruwa fa hal alayya harajun an utima min allazi lahu iyalana Min mini dukiye ba wo na wuli mini wo na wa wuce wuce da hayen giti ne ejin wuce gan be ya da ajina fa qala annabi gam la haraj lafi da wa alaiki an tutu inihim bil marufi na wa lidmini dukiya wancan wacce ga ya gibi da bulubulu yana wa fi hadha min al hadith na da amfani shi annahu kad ajaza li zawjati hadith na law ga jaizu ni. an takuza min mali zawja na walibini ya dukiya na ma yafiya na kuna hiya wa iyaliha to to ke na walakin sharatu bil kifaya amma annabi ya da labe yana kuna

beji gangare kan wace wanda cinu labi an garin ga wanda ci an dubu da dubu da dari biyar wanda ga wata gungun ba yare kun ga gungun bo amma ya boye forme ci ya bukata lo ci su kun inu kiyo ini ga wa ba za din wa ba ni wa lin ci ba yi maje so ji so problem mu ci na kuyo amma ga aje e ka ne gutu we imi la ba le ti de mu o ci gan ma ne wun no ya an le habba mana

na eh eh waje a yi rufin daga eh nga waje ba ne mai kuta wani kaza ɗaya da wato waga ɗaya da wa wuce kafa ya gwafi wani kaza kaza na waga da wacin ba gane mai ah, ne ga yin ta na ga wani wajen da wani ga alhangu ne gun gafa amma eh. waje shi shi waye sai insha Allah ta'ala eh. luwa lauli da ya e buru ko wakari ta jabihi ba'adul ulama'i ala jawazi akhdhi sashiyan man na ji wuja ala jawazi akhdhi alhaqi kere zu lakin go min almumsiki daga ya zane gaya bagwa na waje ake da lume bagwa wal mumatil don gani be zano to mun jiwa gbata amma umaje nun ga awon gbata na amma waje ki an ga wa ya ne bigari istiza mai be sun yana in iza da. iza wajida lau ma yi hazo min wani haka a da ke agaje yana gagu haki biyu na ko? ƙala al-maziri fi shari'a sai musulman al-imam al-maziri shari'a sai musulman fegan ebe na al-imam al-maziri na wanda mini zai ji shari'a ya sai muslim mini ya al-magari ba shi wani mini mai magribi shi wani ya mini al-imam na wawi wanda mini ya nga yi mai mafari na ji shari'a ya eh ya sai musulun daga mashirika wani al'imam al-mazirin na ma akida a shara shi da ta tagwatu gagwa al'imam al-nawawi akida a shara saura al'imam al-nawawi sai muslim hu ko laji ganewa ka zo ce al'imam na wa laga al'imam al-maziri bi a mawa ga cabo ga kala al so ga ga bada dace da al-maziri ga ga ga shi ga nai ga al-imam maziri amma al-imam nawawi me ke reference ya wayo amma la tó bá jílẹ̀ ga kí rẹ̀ àṣàràjọ kàánú jí ajẹ́lì náà ránà ní tààfinà ìgán tààfinà mashirun na sun salmanu da wani kanan ko abdullahi wafiya fi taƙi kaki da tilimamu na da sai fawaid a hadis ne amfani kamar mini ha wujubu na fakati zaujati mini bo wajibi wata ce ya bo na wafe dukiya ke muna wa na fakati albani dole mu yo ta ya gine so na ko mini amini bai man insani hakahu haki na wala jagwa sun ci layu yawa wa asara wa usira lahu ala ma ya'khudh minuku a ci madaje na gomin ya duki yi yubo na fa innahu ya'khudhu ulayungu li'anna zakko li'annaha zakarat na ta na ta ta'khudh bi ghairi ilmihi ya bane ni abi sufyan wa to yanzu wayan yi wannan ne ma da izini abu sufyan ya e ba ngole wato e ba mun kan wace kawai ga wannan lagu sashi da nairin nan ko wacce ma bai shi wacce bai ne ga yanzu ta jimbo kaga wunde o ga ga jiki mo gaji da wani ga wani ga hare wasu ke ebo ne sai cin da na abe biyan ngala wacce jiki wacce yi amma ko pisto karo na ene aga galu ni pata de buwa ce ka hoton nan so go dubu ya ba du fa bu bukata kan gocho ye wa de gini ale ja tika ube ne goto so go ra mu sin so go na de ra ba du ko wa be yes wa be da de gwa mun da kan gochi na ja ube ja shi no wa da makanta ina so dambo hmm. kan do to to to to gonna wa ba du fondo ze bu ka te mi abe ti ya no jan kele wa abe dan general ya ni ga wa ma abe dambo an sai mi o ji za ne ji sirafu dina ba hmm. damuwa qultu hmm. Ugam wa amma ma ta tawassau fihi nisa'ul yau amma na sake yin zagi mai ce lagadi nan na. min al infati min mali zauji a ce lagan dukiya min ya dukiya ya bo duna izini ma idan izini e bayanan fi sabili itiyaji salunati tajmil ya da sai zalo saluna da ne da duty fa yin zagi nan saboda saluna yin na bala da jino wajina sai ya jirana wajina ti kawai ya yi jan an ne dazo an ne ji ifajaro an ne ji babu kazo an ne ji kazo an ne ji kazo ta ba wani to israfu galo ne a an yi wajen na tsamin kan ko da an ne ji jimu wata sifi sha'ar a gaya da ta ci zu ko ya shira'i alwani shatta min almalabis a fi shi wa kakayi kala yau idan da na kakayin wata ya da matin al-iktilati al-muzri kan an jiya a tafiyar zalo da nan mutum naje da ila ke bayan kan an jiya ke club jina wa gari ya biya ne biya zuwa fawa haramun club lo naje haramu no da ko israfu jin haramu wa min tata'ana tata'ana min an-nisa ko hmm. mun ji gane wani da man kace abun nona da gaskiya so iruji babun nan i will check this eh, babun nan wallawa alim ko? insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ne da bane mai zacin bici nan ya ba da fadi subhanaka ilaha illa wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh